fa'ida muhimmiya هناك الفرق المجسمة تسمى المقاتل المقاتلية أقول وسكون بها تبسيك مجسمة masu jingina ma Allah jiki irin na ɗan adam ana kiran wa'annan mutane al-muqatiliya na'am atba'u muqatil bin Suleiman wato mabiya wani mutum ana kiran shi muqatil bin Suleiman al-Balakhi hmm. al-mufassir al-mashhur wanda malamin tafsiri ne wanda ya shahara ya yi wallafa wallafa kan tafsiri kuma ya kware kan tafsiri na'am wa huwa kama min gulatil mujassima shi kamar yadda aka faɗa shi wannan muqatil bin sulaiman yana daga cikin gulat na ainihin mujassima an gane mutumin da yana yi wa Allah jiki da gaɓoɓi irin na ɗan adam li'annahu yaqulu huwa wa daud domin yana faɗa shi da wani mutum mai suna Dawud al-Jawari wannan Dawud din dan shi'a ne shi dan shi'a ne amma yana da aqida na Tajdimi na'am anna lillahi isma wato suna cewa lalle Allah yana da jiki wa annahu jussa ala suratul insan cewa gangan jiki ne akan sura na mutum kawai inda kaga mutum aka Allah yake lahanin wa damin wa sha'arin akwai nama akwai jini akwai gashi wa me wa azamul law da kuma kashi yana da ƙashi kamar dai ɗan adam wa azamun nam lahu tawarih yana da gaɓoɓi wa ada yana da diddai gaɓoɓi nam min yadin wa rijili yana da hannu da kafa wa lisanin da harshe wa ra'asin da kai wa ainihin da idanuwa nam wa huwa ma hadha la yushbihu ghayru shi kuma duk da haka bai yi kama da wani sa ba duk da yana da ciki yana da kafa yana da kaza yana da kaza bai yi kama da wani sa ba wala yushbihu ghayru shi ma sannan sa bai yi kama da Allah ba to wannan shine tunani na ainihin Dawud al-Jawaribi da kuma Muqatil bin Suleiman al-Balakhi an gane kaga a cikin maganganun da ya faɗa akwai abin da yake gaske akwai abin da yake kuskure akwai wani bawan Allah sabuni wanda ya yi littafin safatu tafasir wanda da ana sanya ainihin tafsirin sa a cikin masu musabaka suna amfani da sa shi ainihin sabuni saboda tafasir da da shi ake yin tafsiri na musabaka to sabuni da yana daga cikin manya-manyan malamai masu karantarwa a jami'a islamiyya to daga baya a hankali a hankali sai ya rubuce-rubuce wanda aka kama shi aka kai wa saudiya cewa yana kariya zuwa ga tafawu yana kariya zuwa ga sufanci sannan kuma ya yi wannan safuwa din, da malamai suka yi nazarin shi a cikin sama ya cusa ake na bid'a da yawa ya ce sa cusa gida na ainihin sha'ira da sauransu shi sabuni to kuma yana fada da salafiya a lokacin nan shi ne malaman saudiya bayan sun zaunar da shi sun tsaye mai da hujja sun kusan mai da shubaha suka sallame shi to da aka sallame shi sai ya fito a mutum ya fito ya fara soke-soke ga 'yan salafiya daga cikin soke-soken da yake yi ga 'yan salafiya akwai faɗinsa na cewa Yan salafiya sun ce Allah yana da ido irin na mutane yana da hannu irin na mutane kai haɗu abu ma sai da ya jingina da ciki da baki da sauransu to ibn bas aka kawo mai ainihin rubutun da shi sabuni ya yi dangane da abin da ya shafi 'yan salafiya to shine ibn bas ana karanta mai ɗaya bayan ɗaya yana warwarewa ɗaya bayan ɗaya yana warware wannan shubuha din kuma da ya tashi warwarewa ya warware cikin hikima kuma a hankali ya warware abin a ilmance yake cewa maganar da ka faɗa kai sabu ne cewa Allah ta'ala mun ce Allah yana da baki yana da kunne yana da hanci yana da kaza yace kai wa yan salafiya kazabi yace a cikin maganar ka akwai daidai akwai kuskure inda kai daidai tabbas mun ce Allah yana da ido irin nashi wanda ba irin na halitta ba sai kawo aya Allah subhanahu wata'ala yana da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba ya kawo aya Allah ta'ala yana da kafa irin nashi wanda ba irin na halitta bai kawo hadisai amma cewa da kai mun ce Allah yana da kunne Allah yana da baki Allah yana da hanci Allah yana da ciki wannan kayi wa yan a kazafi a ina ne cikin littattafan yan salafi ka kasa jin an faɗi wannan an gane wannan ai ibn Bas ya kawo maganganu duk mutumin da ya jingina ma Allah in zaka siffanta Allah kana siffanta Allah ne da abin da ya siffanta kanshi ko kuma abin da manzon Allah ya siffanta shi da shi an gane kai kuma din nan baka da iko ka kirkiro wata sifa ka ce Allah yana da shi babu inda Allah ya siffanta kanshi da hanci ko ya siffanta kanshi da kunne ko ya siffanta kanshi da baki ko ya siffanta kanshi da ciki to duk wannan sifa gaba daya babu inda ahli sunna suka siffanta Allah da shi iyakacin abin da Allah ya faɗa a Qur'ani nan suka tsaya ba su wuce nan ba sannan kuma sun suna kore kamanceceniya da na halitta duk da halin suna sun ce Allah yana da hannu amma ba laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah yana da kafa irin nashi laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kun gane to almuhim da kaga bambancin yan mujassima kenan da ahlus sunna shi yasa ya ibnu hajar al-asqalani Allah ya masa rahama lokacin da ainihin ake sukan ibnu taymiya cewa ibnu taymiya rajulun ne mujassim mutum ne mujassimi yana kamanta Allah da halitta gashi nan shi ya tasirantu da fahimta na asha'ira shi ibn hajar yake cewa duk mutumin da ya siffanta ainihin ibn taymiya da tajsimi gaskiya in ma bai san ibn taymiya ba ko bai san tajsimi ba yace wallahi ibn taymiya shaykhul islam malami ne na musulunci kaza kaza kaza kaza da sauran zaka yace ibn taymiya kwata kwata ba shi da alaka da tajsimi saboda yana yana faɗan abin da Allah ya faɗa amma kuma ya kore kamanceceniya da na halitta ina ta jimi a nan wajen kaga babu to shine a takaice na'am قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام الله يمزر رحمه يا شيخ أما داود الجواربي أما داود الجواربي فقد ورد عنه القول المنكر حقيقة أن سواني مغانا ميموني ده غريشي الذي أنكره عليه أهل السنة وأن أهل السنة كيمش إنكارنتا na'am wa amma muqatil amma shi muqatil malamin tafsiri nan fallahu a'lamu bi haqiqati hali Allah shi yafi kowa sanin haqiqanin halin muqatil gaskiya wal ash'ari yanqulu hadhihi al maqalat shi ash'ari yana kiranto wa'annan maganganun na cewa shi muqatil mujassim ne ya siffata Allah da gaɓoɓi da hannu da ƙafa da harshe da kai da idanuwa da sauransu ce ya ciro ne daga littattafan mutazila an gani, yan mutazilawa suna ma mukatil raddi sai suka ce mukatil mujassim ne sai suka kawo abubuwan da mukatil ke faɗa a cikin littattafan su na firan wa fihi mil infirah inhiraf ala mukatil ala muƙatil yan mutazilawa suna da ainihin karkacewa ga ainihin mukatil ibn Suleiman wato saboda kasancewar su din yan mutazilawa suna inkarin sifofin Allah to sai suka yi kuluwi suka nuna cewa shi muƙatil din nan shi kuma mujassim ne shi yana kamanta Allah da halitta ga ma abin da ya faɗa fala'allahum zadu fi a nan. zai iya yiwa kila zilawa sun ƙara ne a wajen cirantowa gare shi Ƙila ya ce Allah yana da hannu su kuma sai ce an ci ya ce Allah yana da hannu irin namu ya ce Allah yana da harshe ya ce Allah yana da ciki sai su ƙara mai abin da bai faɗa ba an gane aw na anhu ko sun ciranto ko sun ƙara a cikin abin da suka ciranto gare shi na naqalu an gairi suka. ko kuma sun ciranto daga wani wanda ba amintacce ba na hmm. ka samu wani mutum ko da malami ne in ba sika bane shi sai ya ƙara akan maganar ka dan ya ɓata ka an gane wani ko wa illa fa ma azunnuhu yaslu ila hadha al in ba haka ba gaskiya ni bana tsammani muqatil zai kai zuwa ga wannan haji hmm. ban tsammani zai kai wannan gaya din wa qad qala shafi'i hakika imamu shafi'i ya faɗa Allah ya masa rahama game da shi an arada tafsir fa huwa iyalun ala muqatil hmm. duk wanda yake son tafsiri to shi iyali ne ga muqatil wato ma'ana shi kamar muqatil ne ya haife shi a gani kamar duwan mai son tafsiri to lalle ya labudda ya dogara da ainihin muqatil man arada al-fiqh huwa iyalun ala abi hanifa duk wanda yake son fiqh to shi iyali ne ga abi hanifa da bin Suleiman a wa muqatil bin Suleiman wa muqatil bin sulaiman an gama wancan hmm. wa huwa iyalun ala abi hanifa nan waqaf ne hmm. muqatil bin sulaiman wa illam yakun min man yutaju bi duk da shi ba a kafa hujja da shi wajen tafsiri da shi akwai wani muqatil bin hayyan fa hmm. shi ne lakin fi sai dai babu wani shakka cewa ya san tafsiri ya san wani ilimi wadda la'i kuma yana da tsinkayi kan littattafai shi muƙatil din an gane an jingina mai abubuwa gaskiya wanda yake da kafirci da yawa muƙatil kan tafsiri an gane wa min dimini haula al ubaidiyya eh min al murji'a daga cikin wanda suke kunshe cikin wayannan wato yan mujassima akwai yan ubaidiyya daga cikin murji'awa zamu anna Allah ta'ala fi qawlihim wato sun raya cewa Allah ta'ala a cikin cewansu ala suratul insan wai Allah yana kan suran dan adam summal sumar haddadiya sannan akwai wasu mutane ana su yan haddadiya min al-mu'tazila allazina zahabu ila anna lil ila ilahayn wanda suka rage cewa lalle halittu suna da alloli guda biyu ahadu ma qadim kai alloli da dadde ne wal akhar mudah sai ko fararre ne huwa isa ibn maryam shine isa dan maryam shi ma Allah ne shi huwa allazi yuhasibul khalq yawm al-qiyamah annabi isa dan maryam shine zai yi hisabi ga halittu ran tashin kiyama eh

yana da ilimi yana da ilimi ah ba fi fiƙihu ba wani an gama maganar zuwa abu ba full stop yawon shi bukatun bin bin suleiman duk da cewa bai daga cewa zaki kafa hujja da shi a cikin hadisi sabanin bukatun bin hayyan saman magana na'am كتاب za a gyafi gyaran da za bismillahir rahmanir rahim rahmanir rahim yana da mai gyaran bai abin da gyaran da muka yi a cikin shi ma yawa daga cikin shi wa tawassul bi zatil makhluqat tawassuli tawassuli da zatin halittu baya halatta gani ayi tawassuli da zati ya Allah ina tawassuli da zatin manzon Allah ko zatin wani wali baya halatta li'annahu in kanat al ba lil domin in ya kasance ba'un na rantsuwa ne fa huwa iksamun bihi ala ta'ala to rantsuwa ne da shi ga Allah kaman kaman irin a ce mutum ya ari bakin wani ya ci mai albasa wa idza kana al-iqsam bil makhluq in ya kasance rantsuwa ne ga halitta akan ma halitta la yajuz bai halitta huwa shirk shirka ne rantsuwa da halitta amma fil hadith kamar yadda ya zo cikin hadisi fa kaifa bi iqsami bil makhluq ala al khaliq yaya kuma rantsuwan halitta da halitta rantsuwan halitta ga mahalicci shi halitta ya yi rantsuwa a madadin mahalicci wallahi Allah ba zai shigar da kai aljanna ba kaga wannan ai shiga gonan Allah ne da sauransu wa in kana ba sababiyya idan ba din nan sababiyya ne fallahu lam yaj'al su'al bil makhluq sababan lil Allah bai sanya roƙon mahaluki ya zama sababi na ne amsawa ba ka ce wai ya wato ya rasulullahi ka bani arziki wai tawassuli ne da zatin manzo Allah ya rasulullahi ka bani lafiya Allah bai sanya wato roƙon halitta ya zama sababi na amsawa ba walam yushari'uhu li ibadihi Allah walam yushari'uhu Allah bai shar'anta shi ga bayinsa ba saka baya halatta yin tawassuli da zati na mahaluki baya halatta ba unne na sababiya na ya koma na hauri ba sababiya eh shi manzan Allah ko wani zatin wani in ya ce na yi tawassuli da wato ya sa wannan bawo din bawo ya wato ya zama sababi shi manzo ya zama sababi na amsa samu addu'a Allah bai sanya wani ya zama sababi ba an dauki wannan bawo sababi ya ne Allah bai sanya wani dan adam ya zama sababi na amsa addu'a ba amsa addu'a sababin amsa addu'a in ma aikin ka mai kyau ko tauhidin ka ko kuma nisantar saban Allah ko kuma sunayen Allah da sifofinsa wayannan su ne sababi wanda za ka yi tawassuli da shi ya Allah domin sunayen ka masu tsarki ka taimake ni hmm? ya Allah domin aiki na mai kyau ka taimake ni ya Allah dan barin sabon Allah da rai ka taimake ni to duk wannan ana tawassuli da irin wayannan amma ba a tawassuli da zatin wani mutum zatin wani ya zama sababi na amsan addu'a an gane ku na'am والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين sannan tawassuli da haƙƙin halitta a yi tawassuli a ce ya Allah Dan haƙƙin wani da ke kanka ka taimake ni wannan shi baya halitta don al'amura guda biyu al'awwal wal anna Allah subhanahu la yajibu alayhi haqqu li haqqin li ahad domin lalle Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin wani baya wajaba kan shi babu haƙƙin wani da yake wajibi akan Allah wa inna ma huwa allazi yatafaddalu subhanahu ala al-makhluq Allah shi ke yin falala ga ainihin halittu da wannan Allah shi ke yin falala ga halittu ya ba su ya ga dama babu abinda yake dole akan Allah eh, kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya kasance haƙƙi akan mu mu taimaki mu'minai na'am fa kaunul muti' yastahiqul jaza Kasancewan mai da'a mai biyayya yana cancantar sakamako wa E, wannan ba an ce mai da'a yana cancanta ya samu sakamako ko to shin wannan cancantuwar dole ne Allah ya yi akwai abin da yake dole ga Allah kasancewan mai da'a yana cancanta sakamako wannan cancantuwa ne na falala da ni'ima cancantuwa na falala da kuma ni'ima sa huwa istiqaqu muqabala ba wai istiqaq bane na muqabala a ce tunda yayi aiki dole ne Allah ya biya shi a'a an gane Malamin suka ce wannan aikin da dan adam ya yi wato ba dole bane Allah ya biya shi in ka ce dole ne Allah ya biya shi to shi kuma bawa da me zai biya Allah eh Allah ya bashi lafiya ya bashi ilimi ya bashi dukiya sannan halittar da ya masa na jiki da sauransu da nawa zai biya Allah babu an gane wannan ko na'am to aka aikin mutum ba wai ba wai a ce dole bane sai Allah ya saka mai da shi Allah ganin daman Allah ne ya saka mai na'am na'am kama yastahiqu al-makhluq ala al-makhluq ba kaman yanda mahaluki ya tantance daga mahaluki ba kaga mahaluki yanzu in ya maka aiki ya zama dole ka biya shi aikin shi ko to amma Allah yanzu idan idan misali kai kai aiki misali dole ne Allah ya biya ka ba dole bane Allah ta'ala in ya ga dama ya biya in ya ga dama ba zai biya ba bai tambaya Allah dan bai biya ba na'am asani na biyu anna hadha alhaq allazi tafaddala Allah bihi ala abdi lalle wannan haƙƙi wanda Allah yayi falala da shi ga bawansa ko haqqun wani haƙƙi ne ke bantace wanda yake banta ga Allah la alaqata li ghairihi bi wani sa ba shi da alaka da shi ba idan za ta wasala da ghair mustahiq mustahiq idan wanda bai cancanta da shi ba yayi tawassuli da shi kana mutawassilan bi amrin ajnabi ya kasance ya yi tawassuli da al'amari wanda yake bako al'amari wanda yake bare la alaka lahu bi wanda ba shi da alaka da shi wa hadha la yaji la yaji yujdi shay'an wannan baya amfanar da shi da wani abu na'am hmm lum atul i'tiqad بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفرع الثالث ريشي نأكو أسماء الله sunayen Allah ba sa tabbata da hankali mutum ya yi amfani da hankalinsa ya girgiro sunayen Allah wa inna ma tasbutu bi suna tabbata ne da shari'a sai an samu nassin alqur'ani ko an samu sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da siffan Allah kafin mu tabbatar da shi na fahiya tawqifiyya sunayen Allah tauƙifiya ne su misali bi ma'ana ana tsayawa akan nafsi ba a dogaro da hankali tawaqqafu isbatuha ala ma ja'a an shar wato ana dakatar da ainihin tabbatar da ita zuwa ga abin da ya zo daga shari'a wala yuzadu fiha wala yunqas ba a karawa cikin su ba a ragewa cikin su لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى domin lalle hankali bai yiwuwa ya riski abinda Allah ta'ala ya cancanta da shi na sunaye hankali ba zai iya gano abinda Allah ya cancanta da shi na sunaye ba fa wajaba wuquf fi zalika ala shar to ya zama to wajibi a tsayu akan wannan zuwa ga shari'a an gane duk wani sunan da zaka tabbatar ma Allah a cikin Qur'ani ka ganshi ko kuma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Allah da shi na wali anna tasmiyatuhu bima lam yusammi bihi nafsuhu domin kiran Allah ta'ala da da bai kira kanshi da shi ba au inkaru ma samma bihi nafsa ko kuma inkarin abin da Allah ya kira kanshi da shi jinaya fi haqqillah wato ta'addanci ne game da haƙƙin Allah mutum ya zama dan ta'adda yayi ta'addanci ga haƙƙin Allah ta'ala wa wajaba sulusul adab fi zalik ya zama to wajibi a shiga hanyar ladabi akan wannan al-far'u rabi reshe na hudu kullu ismin min asma'illah fa innahu eh. yadullu ala zatillah shi za ka ce ba a kiran Allah da suna muhandisul kaun muhandis an gane wasu na kiran Allah muhandisul kaun Allah shine injiniya na duniya injiniya na halittu aka ce wannan baya halatta a kira Allah da wannan sunan injiniya na halittu wasu na nufin Allah ne yake sarrafa halitta zai ce Allah muhandisul kaun wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah da sifofinsa sannan philosophers suna kiran Allah da suna illa alfa'ila wai Allah shine illa shine dalilin shine dalili na ainihin aikata duk abubuwa to wannan suna illa alfa'ila Allah bai kira kanshi da wayannan sunaye ba an gane ya zama to wajibi a nisanci irin wayannan sunaye kada a sanya ma Allah sunan da bai sa ma kanshi ba an gane ku na'am نعم الفرع الرابع ريش نقول كل اسم من أسماء الله هو suna daga cikin sunayen Allah ya dulla ala ذات الله kowane suna yana nuni akan zatin Allah kamar as-sami'u as-sami'u yana nuni akan me Allah Allah shine sami wa alal sifa allati tadammanaha kuma sannan ya kunshi sifa wato kuma yana nuni akan sifan da ya kunsa asami yana nuni akan me asamu yana nuni akan ji gashi asami sunan Allah ne kaga ya kunshi zatin Allah sannan kuma za a fitar da sifan asamu daga cikin sa wa asar al murattabu alayhi sannan kuma ya kunshi tasiri akwai tasirin da yake biyowa baya kan shi in an ce Allah sami'un ne wani tasiri yake da shi gare mu yana da tasiri saboda mu san cewa duk abin da muke aikatawa a boye mun mun zo mun hada wani taro na makirci don mu cutar da wani Allah yana sane da shi Allah yana jin duk abin da kuke tattaunawa akan shi kaga sai mutum in zai yi makirci ya san cewa fa yayi ne gobe kiyama Allah zai tambaye shi dan Allah ya san da shi mm. wannan shine tasiri mm. in an kira Allah as-sami'u kaga an samiu yana nuni akan zatin Allah shine Allah shine sami'u sannan kuma za mu iya fitar da siffan as-sam'u cewa yana ji me tasiri na uku shine tasirin shi tasiri a ko as-sami'u ko yau yau wato kaga wannan kenan sannan sai al-basir misali kaga shi ma ya fitar da siffan eh, zatin Allah sannan Allah yana gani sannan kuma tasirin shi ka san duk wani abin da kai a koye na makirci Allah yana ganin shi sannan al'alimu zatin ya kunshi zatin Allah sannan za a fitar da siffan al'ilm Allah yana sane da komai ba abin da bai sani ba kaga duk abin da kake aikatawa koye da bayyane ka san cewa Allah ya san da shi inna Allah bi kulli shay'in alim ko to wannan shine abin da suke nufi wala yatimul iman na'am in kana muta'addiya wato idan ya kasance muta'addi kenan in muta'addi ne ya kunshi zatin Allah sifofin Allah da kuma tasiri wala yatimmu al-imanu bismin illa bi isbat zalika kulli wato baya cika imani da wani suna sai ka tabbatar da wayannan gaba daya ka tabbatar da sunan sannan ka tabbatar da siffan da sunan ya kumsa sai kuma ka tabbatar da tasirin da sunan ke da shi misalu zalika fi ghairil mu'ta'addi misalin wannan a cikin wanda ba muta'addi ba al-azim kaga shi azim wato imani da suna azim baya cika hatta ta umina bi isbati isman min asma'illah har sai kai imani da tabbatar da shi a matsayin suna daga cikin sunan Allah dallan ala zatihi ta'ala mai nuni akan zatin Allah ta'ala wa alama ta da mana min sifa sannan kuma da abin da ya kumsa na sifa an gane wannan ai al-azim ya kunshi sifa na azma azma an gane wahiyar azuma to shi wato ya kunshi sifa na girma abun muta'a wato wannan sifa ne lazim azuma a wannan shi azuma ya azumu lazim ne wannan sifa ya tabbata ne ga Allah sifan girma din eh wa misali zalika fil muta'addi kenan in dai lazim ne kawai zaka tabbatar da biyu ne hmm. ka tabbatar da sunan ka tabbatar da sifan amma tasirin shi bai tsallacewa zuwa ga shi Allah mai girma ne girman yana tare da Allah lazim gare shi misalin muta'addi ar-rahman wala yajibu al-imanu bihi hatta tu'mina bi ibadati isman min asma'illah wato imani da shi baya cika har sai kai imani da shi a matsayin suna ka tabbatar da shi a matsayin suna daga cikin sunan Allah mai nuni kan zatin Allah mai nuni kan zatin sa wa alama ta min kuma sai kai imani da abin da ya kumsa na sifofi ya kuci sifar me rahama wa alama tarattaba alayhi min asar kuma da abin da ya jerantu a gare shi na tasiri da yake jerantu inna Allah yarhamu man yasha bi hadhihi sifa Allah yana rahama ga wanda ya so da wannan sifa din kaga akwai tasiri saboda shi muta'addi ne shi Allah yarhamu man yasha yana rahama ga wanda ya so kaga su yan jahiliya yan jahiliya su ne suka yi sai suka tabbatar da suka ce kawai Allah rahman ne shi amma kuma bai da fassara kada ka ce Allah yana da rahama rahmanun bi rahama sami'un bi sam'in basirun bi basirin an gane su mutan ne da sun ci zilawa sun tabbatar da suna amma sun yi inkarin sifa sun yi inkarin tasiri an gane sun yadda Allah sami'un ne sunan shi ne amma kada ka fassara kada ka ce Allah yana ji sun yadda basiru kada ka ce yana gani sunan shi ne wannan dalun ala ainihin zat yana nuni akan ainihin zatin Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko to saboda haka kaga su zaka iya cewa firli ya muntakim ka gafarta mun ya mai azaba kaga kamata ya ce fagafirli ya mai ya gafur ko ya rahim to su a wajensu da muntakin, da gafur da sami da waye duk kawai Allah yake nufi kuma bai da wani ba a fasara sifan a ce sifan yana nufin gafur mai gafara rahim mai rahama sami mai ji a'a kawai dukkan su gaba ɗaya sun koma zuwa ga ainihin zat dukkan sun koma zuwa ga zatin Allah kada ka fassara sami'un bila sam'in basirun bila bila basarin gafurun bila gufran alimun bila ilmin a suna Allah ne shi suna ne shi kawai ka tsaya nan suna ne bai da fassara ai su ba su ce wani bai da shi sun ce da ka kawai suna ne gundari amma fassaran ka ce Allah bai ji ne bai gani ne a'a bai da wannan sifa wannan kawai ya yi kama da wannan ne amma ba ma'anar shi wai mai ji ko mai gani ba sun tabbatar da suna amma sun mai da shi zuwa ga ainihin zak amma sun kore sifa din sun kore kuma tasiri din su kuma yin jami'a sun kore suna da sifa da tasirin diga na'am wajen yana mutum bambanci wannan suna yi ne na aji wannan yi ne a mutajira ma an san mutaji mana gashi zai san maqulun bi rahim Allahu al-mu'minin ba shi ba Allahu ta'ala yasma'u yasma'u ibadahu yujibu da'awa Allahu ta'ala yubsiruhu a to dama mana ai dole ne in mutum bai yi nahawu ba kuma shi ma ya san ya cucu tun daga an kira mu ta'addi to ana son koma nahawu ne ta'addi da lazim to dole ne istilahi ne amma ya kuma da zina huduri na'am na'am aqida al-aqida al-wasiyya eh. bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa hadha at-taqdir at-tabi li 'ilmihi subhanahu wannan kaddara mai bin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala nam yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsila wato yakan kasance a wasu wurare jumlatan wa tafsilan hmm. yakan kasance a wasu wurare a dunkule wasu wurare kuma a tafsilan faɗaɗe kataba fil mahfuz ma sha'a haƙiƙa Allah ya rubuta cikin lauhin mahfuz abin da ya ga daman ya rubuta wa idza khalaqa jasadal janin idan Allah ya halicci jikin dan tayi qabala nafkhir ruh kafin ya busa ma dan tayin rai ba asa ilayhi malaka Allah yana aika mai da mala'ika fayu umaru bi arba'i kalimat za a umurce shi da kalmomi guda hudu fayu qalu la za a ce wa mala'ikan uktub ka rubuta arziki shi wannan bawa wa ajala da ajalinsa wa amala da aikinsa wa shaqiyun aw sa'id ka rubuta shi tababbe ne shi ko mai arzikin lahira rubuta na'am wa lahu zalik da makamancin wannan fa hada taqdir qad kana yunkiruhu gulat qadariyya wannan kaddara din wato yan gulat daga cikin qadariyya sun kasance da suna inkarin shi Tintini suna inkarin cewa Allah ya san da abu a gani ba su yarda cewa Allah ya sa abu kafin ya faru ba da suna inkarin shi tuntuni amma wa munkiru ul yawm qalil masu inkarin irin wannan kaddara na ilimin Allah cewa Allah ya san komai kuma ya rubuta a cikin lawil masu kuma abun ba zai faru ba sai ya yarda masu inkarin shi yau yan kadan ne ba su da yawa amma a da akwai masu inkarin shi da yawa wa amma daraja athaniya amma daraja na biyu mataki na biyu na kaddara wa huwa mashi'atullahi nafiza shine mashi'a ta Allah mai zartuwa da kuma ikonsa kamar ya ikon Allah Allah ikon Allah ya shafi komai Allah yana da iko akan komai hatta ayyukan bayansa wa imani bi anna ma sha Allah kana shine imani cewa lalle duk abin Allah ya so shi zai kasance wa ma lam yasha lam kuma abin Allah bai so ba zai kasance ba wa annahu ma fi samawati min harakati babu babu asammai ko kasai babu wani motsi babu wani natsuwa sai da mashi'a ta Allah in kaga wani abu yayi motsi Allah ne so ya motsi kaga abu ya natsu Allah ne so ya natsu la yakunu fi ilmi fi mulki ma la yuri fi mulki illa ma yuri wato wani abu baya kasancewa ga mulkin Allah sai abin da Allah ya nufi in kaga wani abu a cikin mulkin Allah da ganin daman Allah ne yanzu ɗan yan kidnappers nan da suke cikin mulkin Allah Allah da ganin daman Allah ne Allah subhanahu wata'ala shi ya kaddara hakan zai faru ba wai dan yana so ba akwai abin da Allah ke kaddarawa amma baya so yanzu Allah ta'ala ya ba ainihin kafirai karfi akan musulmi a wannan zamanin ganin daman shi ne akwai hikima tashi akan haka kafirai Amerika, Ingila, Faransa da waye su ne suke sarrafa mutane a duniya yanzu an gane amma kuma Allah baya son su amma ya ba su karfin mulki Ƙarfin tattalin arziki ƙarfin kaza ƙarfin kaza wannan akwai hikima ta Allah wani hikiman mutum na iya hararowa wani kuma baka hararo shi A gani yaya za a yi me yasa Allah ya ɗauki ƙarfi ya ba kafirai to in Allah ya ɗauki ƙarfi ya ba musulmi zai zamanto za a samu munafikai da yawa a cikin al'umma ko mutane da yawa za su yi imani da musulunci a wato a baki saboda kawai su zauna lafiya sai zama to ba za ka san asalin wanda ya musulunta saboda Allah ba amma ya zama to kafirar sun fi karfin amma kuma duk da haka ana ta musulunta hatta cikin garuruwan su me zai nuna maka kaga duk da kaga ya musulunta ya musulunta tsakanin shi da Allah ne tunda babu wanda ya tilasta mai babu wanda ya sa takobi haka ne ko to a irin wannan zamanin misali wanda ana musulunta a Amerika, ana musulunta a ingila turawa suna musulunta da sauransu kuma gashi sun fi mu karfin makamai karfin tattalin arziki karfin ilimin kimiyya da fasaha sai kuma gashi a cikin garuruwansu ana musulunta wannan alama na cewa musulunci addini ne na gaskiya ko maganar da turawa suke yada propaganda cewa addinin musulunci ana yada shi ne da makami ba wai ana yada shi bane da gamsar da mutane an gane suna kawo hujjoji zai ce wai addinin musulunci an ce annabi ya ce umirtu an ugatil nas hatta yashhadu an la ilaha illallah daga manzo Allah an ce ne ya tilasta wa mutane su amshi musulunci to yanzu a America wane ne za a tilasta mai amshi musulunci babu in kaga ya amsa gamsuwa ne yasa ya amsa to akwai hikimomi in kaga Allah ya aikata ba akwai hikima yanzu barayi da Allah ya kaddara a samu barayi a duniya ba hikima akwai hikima a gani a samu kafirai a duniya ba hikima akwai hikima in babu kishiyan abu ba ka sanin muhimmancin ɗaya ɓangaren in babu ɓarawo mace amana ba za ka san muhimmancin wanda ka ba amana ya rike maka ba eh? ka ba mutum amana yana rike ma za ka zuka wato aikin mai yi kamar kaɗan jaraba ka ba wani ya lashe ko wani ma ya bi ka har ɗakin kai kwashe ma kuɗinka to za ka sa ashe duk mutumin da ka ba dukiya ya iya riƙewa ba ƙaramin mutum ba bane kuma ji wani ko to sai kan kaga Allah ya abu zai ce to me amfanin barawo me amfanin kaza ko me akwai amfanin shi inda babu kafiri to gogor maya dan tabbatar da musulunci ba za mu yi ba za mu kwanta mu yi bacci ne amma tun da dai akwai opponent wanda yana kokarin ya ga bayan addinin mu ko kuma za mu dage mu ga mun tabbatar da shi kun gane shi yasa ko bature zai ce akwai positive dole sai an samu negative in an samu negative kawai ba positive al'amari ba zai tafi daidai ba in an samu namiji ba mace aka samu duhu ba ba haske aka samu kafirci ba musulunci ko aka samu musulunci ba kafirci aka samu wadata ba talauci mawadaci ba zai gode ma Allah ba ba zai san abin da Allah ya mishi ba ku fahimci wannan ko to wannan shine abin da ake nufi wa bididdiha ta tabayyanul ashiya da kishiya ne abubuwa ke bayyana in babu kishiyan ba za ka gane ɗaya ɓangaren ba Ku fahimci wannan ko aha na'am wa annahu subhanahu qadirun ala kulli shay lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai min al mawjudat Allah yana da iko akan komai abubuwan da ba a san abubuwan da aka samar da su abubuwan da suke nan a duniya su ne mawjudat da abubuwan da ba a samar da su ba duk Allah yana da iko akan su abubuwan da aka samar da su Allah na iya rasa su Allah na iya rasar da su abubuwan da aka rasar da su Allah na iya samar da su وما من مخلوق في الأرض ولا fis sama babu wani mahaluki a doron ƙasa ko a sama illa Allah khaliquhu face Allah ta'ala shi ya halice shi sai mai tsarki la khalaq la khaliqa ghayruhu babu wani mai halitta wanda ba Allah ba wala rabba suwa babu wani ubangiji mai ba da arziki mai ba da lafiya mai kashewa mai rayarwa mai kaza sai Allah Amma a ma zalika faqad amara al-ibada bi ta'atihi amma duk da haka duk da haka duk da Allah ta'ala yana aikata abin da ya so an gane to amma duk da haka duk da wannan mashi'a ta Allah cewa duk abin da zai faru sai da ganin daman Allah to hakika Allah ya umurci bayinsa da yin da'a a gare shi ya umurci bayi da su yi da'a a gare shi da kuma da'a ga manzanninsa wa nahahum an ma'siyati kuma ya hana su saban shi an gane to don wani zai ce to ah, Allah ta'ala ya ce ya kaddara abubuwa kuma duk abin da zai faru da ikon ne da kaddaransa to kuma yaya za a yi Allah ya umurce mu da mu yi kaza tunda ya riga ya kaddara abu aka ce kuma duk da Allah ya kaddara sai kuma Allah ya umurce mu mu yi kaza mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka Allah ya umurce mu da biyayya a gare shi da biyayya ga manzanninsa kuma ya hana mu yin da'a gare shi karkashin wannan aka ce za mu fahimci cewa maganan kaddara sirri ne na Allah saboda in har Allah ya kaddara abin kuma ya riga ya sanya to me yasa Allah kuma ya ce mu yi Allah ya ce mu yi aiki ko muka yi aiki zai ba mu lada in ba mu ba zai ba mu zunubi to wannan ya nuna kenan cewa da kaddara da shari'a ba su yi karo ba amma kasancewan kai din nan Allah subhanahu wata'ala ya ɓoye ilimin kaddara a gare ka ka san iya abin da ka sani abin da ya ɓuya gare ka ya ɓuya an gane idan har aka ɓoye maka wani abu to akwai abin da ba zai bayyana gare ka ba to akwai tambayoyi da yawa wanda mutum wanda mutum ke yi dangane da kaddara wanda ba shi da amsan su kuma wayannan tambayoyi Allah ya ɓoye su ne saboda wata hikima mu. a saboda wata hikima shi. an gane shi yasa Allah ta'ala ya ɓoye wa'annan al'amura misali yanzu irin abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Khidir a lokacin da Khidir ya boye mishi wasu abubuwa ai annabi Musa ya rikice da bai bayyana mai da wa'annan abubuwa ba da bai da amsan su zai ringa zarge Khidir da zalunci ko wasu abubuwa lokacin da aka dauke su a cikin jirgi da da Khidir din da shi annabi Musa alaihi salam an dauke su a cikin jirgi kyauta an taimake su sai kibir kuma yanzu ya fasa wannan jirgin an tafi a nan musa ce yanzu mutanen nan sun taimake mu kyauta kuma wannan sabon kashe yin sakai da zamu musu ai wannan bai dace ba gaskiya me yasa kai haka bayan ka san sun taimake mu sai ce dama ba mu yi da kai ba alam aqul laka innaka lam lan a amma iya sabra ba na gaya maka ba za ka iya hakuri da ni ba na nace in ka zo karatu waje na ba tambaya to ga kirkiri ba ga karatu ga abu an yi wanda zahiran ka duba zalunci ne misali amma kuma kabir ya hana annabi musa ya yi magana sai mun mun yi da kai da man ka zo karatu ko da abin da gari ko shiru za ka yi annabi musa ya ba shi hakuri suka ci gaba da tafiya suna tafiya kuma an ga wani yaro yaro saurayi karamin yaro bai balaga ba kabir ya fille mishi kai a ƙasalta nafsar zakiya can bigari nafsi laƙar me laƙar ji ta shi an dukura shi za ka kashe rai mai tsarki ba tare da rannan ya maka laifi ba kai ka zo da abu mai muni gaskiya ya ƙara masa wani tukuna irin wani abubuwa na ka gani ka zo da abu mai muni ya gaya wa mallam ku <laughs> shi ne kaga da a ce misalin khidir ya kore shi bai karantar da shi hikimar da ke ciki ba zai ɗauki khidir a matsayin menene azzalimi to daga baya sai kiji ce to bari amma bayani har za ki raku baini wa baini har za ki raku baini wa ka wannan shine rabu tsakani na da kai amma da sanin zan baka labarin malam tasdi alaihi sabra abinda ka kasa yin hakuri a gare shi sai ba shi labarin wannan jirgin ruwan na wasu yara ne marayu ya zamanto wato yana so ya taimake su na wasu yara ne miskinai wato talakawa kuma yana so ya taimake su saboda sarkin yana kwace ainihin jiragen ruwa sarkin ya ga jirgin ruwa sabo kwacewa yake yi to kuma tunda wa'annan yaran an taimake su an dauke su kyauta to bari ya saka ma yaran ta hanyar kada a kwace musu jirgi sai ya dan huda wannan jirgin domin sarkin ya ga jirgin ba zai kwace ba yana son ya ga sabo ne ful sai ya kwace to shin wannan zalunci ne ko taimako yayi amma da bai yi bayani ba ba da ya zama zalunci wannan yaro da aka falle wa kai an ce iyayensa muminai ne amma kuma suna tsananin son yaron kuma Allah ya sanar da Khidir cewa yaron nan gaba wato iyayen za su ringa son shi har ya tura su kafirci to in har ba a son yaron ya tura iyayen kafirci to a kashe shi shine sai Khidir ya fulle miki kai domin yaron zai zama cikin matsala ga al'umma nan gaba sai Allah ya bashi umarni ya kashe yaron yanzu wanda zai zama sababin halakar al'umma dan an kautar da shi a doron kasa da umarnin Allah yaya to amma da ba a yi bayani ba fa akwai matsala to shine malamai sun kawo matsalan kaddara shi ba kamar haka akwai abubuwa wanda Allah ya rufe a gare mu bai mana bayani ba saboda jarabawa a gare mu an gano wannan ko to sai ya zamanto wasu abubuwa da yawa muna tambaya ba mu da amsan su hatta mala'iku da annabawa ba su da amsan wannan abu abu ne wanda yake na sirri na Allah shi zaki cewa kaddara sirri ne na Allah subhanahu wata'ala wanda ya boye wa bayansa na'am wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin Allah ta'ala yana son masu tsoron Allah wal muhsinin yana son masu kyautatawa wal muqsitin yana son masu adalci wa yarda alil ladina amanu wa amilus salih kuma Allah yana yarda ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau wala yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai wala yarda anil qaumil fasiqin Allah baya yarda game da mutane fasikai wala ya'muru bil fahsha Allah baya umurni da alfasha wala yarda li ibadihi al kufr Allah baya yarda wa bayin wala Allah bai barna a gani Allah ya ce ya ƙaddara. amma baya so shi ya kaddara kayansa amma baya so saboda wata hikima tashi na'am al'aqida aqida tahawiyya duk da su bayan suke dogara da shi shi ke da ilimin baɗi mai ilimin baɗi ne a nan wajen ya san sarkin garin kamar a ce kai yanzu a ce masu masu ilimin baɗin suna da yawa sarkin gari garinmu ne na san sarkin ga yadda yake sai na taimaki mutane na ne da yake ciki wani ilimi yake cewa wani baɗi ne abu na unguwanmu ba eh yaron Allah ne ya sanar da shi ba wahayi ba ne ya ce wa ma fa'altu wa an amri mai baɗi ne da cikin wajen na ya fi ana masu ba a masa habai amma zuwa ke musu na ce ba a masa habai ba a masa habai zuri ake wa ya eh, haka Allah Allah ne ce yana yi musu ai babu wani baɗin yana abu ne wanda ke da zahiri wanda ni na sani wani bai sani ba ke na kawai da tahawiyya bismillahir rahmanir rahim amma ilimin baɗini ba shi ne a halatta zina a halatta shan giya a ce ilimi ne na baɗini a halatta luwaɗi a ƙin sallah a ƙin azumi a ce duk ilimi ne na baɗi shi ilimin da shi wannan ilimin da khidir ke da shi ke ne ƙin sallah ƙin azumi ina tambayan kamar nan eh? shi ba ilimin baɗi ne kishi yadda abin da ka sani na musulunci kenan shi kidir yana da kishiyar ilimin annabi musa kenan Abin da annabi Musa ya dauka mai kyau a wajen Khidir bai da kyau Abin da Khidir ya dauka mai kyau a wajen annabi Musa kaza haka ne to na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Na'am, wa nuhibbu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wala nufarridu fi hubbi ahadin minhum. Wala nufarridu fi hubbi ahadin minhum. ba ma wuce gona da iri wajen san ɗaya daga cikinsu ba ma wuce gona da iri wajen san ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ai la natajawaz al-had fi hubbi ahadin minhum ai ba ma wuce iyaka a wajen san ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wa nad'i lahum al-isma mu zo mu yi musu da'awan cewa su masu bai ne mu yi musu da'awan isma kamar yadda yan shi'a suke da'awan isma ga imamansu mu ahlus sunna ba ma da'awan isma ga sahabbai kamata ta shi'a fi ali radiyallahu an kamar yadda yan shi'a suke faɗa game da aliyu radiyallahu an cewa shi ma'asumi ne da sauransu wa gairuhu min a'immati da su daga cikin a'imma suna jingina ma aliyu da hassan da husaini da su muhammadu al-bakir su ja'far sadiq da sauransu suna jingina musu isma cewa ba sa yin kuskure sun san gaibi sun san lokacin da za su mutu ba sa mutuwa sai da yardansu an gane wannan ko to irin wannan shine wuce gona da iri wanda alkur'ani ya ce ya gaya mana dangane da kristoci ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innamal masih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun min ya ku ahlul kitab kada ku zaki kada ku wuce gona da iri a cikin addinin ku kuma kada ku faɗi wani abu game da Allah sai gaskiya sai Allah ya yi ma'ainihin ahalin kitab faɗa dangane da wuce gona da iri sun bai wa annabi isa matsayi na Allah ko ɗan Allah sai Allah ta'ala ya ce musu innamal masihu isa bin maryam rasulullah kawai almasihu isa da maryam manzan Allah ne ba fa Allah bane ba fa dan Allah bane ko wuce gona da iri ne Allah ya ce ya ahlul kitab la tajlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qabl wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'i sabil haka ji Allah ya musu faɗa game da zakewa da wuce gona da iri ko to su ma sai yan shi'a sai suka zabe suka zaki suka wuce gona da iri dangane da imamansu suka ba imamai matsayi na annabawa isma suka ba su matsayi na sanin gaibi wanda Allah ya ce la ya alamu man fi samawati wal ardi al gaiba illa Allah kace musu waɗanda suke sammai da waɗanda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah kamar su sai suka baiwa Allah sanin gaibi na'am wala na tabarra baiwa imamai sanin gaibi wala na tabara min ahadin minhum sannan ba ma yin bara'a daga ɗaya daga cikin su a gane ba ma yin bara'a ga ɗaya daga cikin sahabbai kenan ahlus sunna ba za ka taba ganin ya ce babu ruwan shi ga wani sahabi guda ɗaya ba in ka ji mutum ya ce babu ruwa na da sahabi guda ɗaya ba ya fita daga ahlus sunna kuma inda mutum ya ce babu ruwa na da muawiya babu ruwa na da amr bin al-as babu ruwa na da usman bin affan radiyallahu anhu babu ruwa na da kaza ya fara nuna babu ruwan shi da wani sahabi wannan ya zama dan a kawai an gane ahlu sunna alaman gane gidan ahlu sunna wato suna son sahabbai ga baki daya ba sa kushe sahabi guda ɗaya kwal to wannan shine matsalar da aka samu tsakanin shekaru biyu bin hadi al da yan ikwan musulmin yan kudubiya yan ikwan suna sukan su ibn bas malaman gwamnati ne ba sa inkari ga gwamnati ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza sai ce to amma kuma ba kwa sukan sayar kudu cewa yana zagin usman sayar kudu ya ce ya yi bara'a ba shi ba usman ya jingina usman zuwa ga zalunci ya kafirta mu'awiya ya kafirta banu umayya amma kuma ba sa aibanta shi ba za ka taba jin dan ikhwan ya faɗi wata magana mara kyau gare shi ba amma suna tsananin sukan su ibnu ba su ibnu usaymin su fauzan an gano wannan to wannan akwai alama na rashin adalci sai ku ce gaskiya sayyid kudub yana zagin sahabbai sai musamman ahlus sunna bane shi ko yana zagin sahabbai sannan yayi izgiri ga annabin Allah annabi Musa alaihi salam ya ce annabi Musa rajulun ne asabi mutum ne mai ta'assubanci ya jingina mai wannan abu to kaga ire-iren wayannan akidu da yake da shi ya kamata ku fito ku gaya wa mutane yana da aƙidu cewa ƙur'ani halitta ne misali yana da aƙidu na takfirul mujtama yana kafirta mujtama aƙidun khawarij yana da aƙidu na khuruj alal hukam ku faɗi wannan to duk ba sa faɗa sai su faɗi kawai shi dan gwagwarmaya ne ku ban wani aiki to kaga amma kuma sun kware wajen aibanta sauran malamai za su aibanta kowaye a duniya ban da shi sai kuma mai goyon bayan shi yana da wuya ka ga sun yi littafi suna sukan shi abin kawai suke so to kuma suna amfani da shi cewa a duniya babu wani malami yanzu dan gwagwarmaya mai faɗin gaskiya kamar shi a duniya amma ba sa gaya wa mutane yana ta zagin sahabbai yana kafirta mujtama yana kaza yana kaza ba ta faɗa kuna da wannan to kaga yanzu mutumin da yake yin wannan in an gaya ma ta sai ka bi shi akan basira wannan da nake bi mai zagin sahabba annabi wannan da nake bi ga abin da ya faɗa kan annabin Allah annabi Musa wannan mutumin da nake bi ga abin da ya faɗa kan alqur'ani wannan wanda nake bi ga abin da ya faɗa kan kaza kan kaza ga abin da ya faɗa kan kan sifofin Allah kan sifofin Allah gaba ɗaya yana yin tawili wanda ma yafi na asha'ira kaga to sai kin kai bayani sai ka san to akan me zaka bi shi eh akan aqida ko akan manhaji kun gane so daga duk mutumin da ya buɗe baki ya soki sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a lissafa shi daga cikin ahlus sunna ko baya halatta maka yi mu'amala da shi eh sharh na'am na'am ai kama fa'alat rafida ai kaman yanda yan shi'a suka aikata na sukan sahabban annabi da kuma kafirta wasu daga cikin su yan shi'a sun kafirta mafi yawan sahabban annabi sun ce sahabban annabi bayan annabi ya rasu duk sun yi ridda su yan kaɗan wasu daga cikin yan shi'a suka ce uku ne kawai suka rage wasu suka ce bakwai suka ce in an matsa kawai su tare ne suka rage ku fahimta su kuma yan khawarij sun kafirta sahabban da suke da alaka da zamanin Usman ne kawai da yan khawarij ba sa son Usman ba sa son Aliyu bin Abi Talib to wannan yakin da aka yi wannan kashe Usman da kuma yakin da aka yi da Aliyu bin Abi Talib yan khawarij suna kafirta wayannan bangarorin guda biyu duk wanda ya rayu tun daga zamanin Usman lokacin wato mulkin shi na ƙarshe ba farkon mulkin shi ba suna tare da Usman a farkon mulkin shi sun mai bara'a a ƙarshen mulkin shi sun kafirta shi to duk sahabin da yake ƙarshen mulkin Usman da kuma ainihin lokacin da Ali bin Abi Talib ya fara yakin Jamal da yakin Siffin to duk sahabban da suka rayu ta bangaren Aliyu da bangaren Muawiya duk kafirai ne amma sahabban da suka rayu zamanin abubakar suka mutu kafin lokacin zamanin umar zamanin usman zamanin usman din kafin a samu wannan fitina din suna karban hadisin su kuma suna son su kaga sahabban da za su so suna da yawa fiye da nau'in can ko kenan wanda ba su shiga faɗan ba su ma an sun kafuta su kake wanda ba su shiga wannan faɗa ba eh. sai ce duk wanda ya rayu kawai a lokacin kawai ya shiga sawa'un man labasal fitina wa man lam yulabisa yawa ku kawai zuwa ruwan su fa indahum la wala illa bi bara a wajen su yan shi'a babu walittaka sai da bara'a babu walittaka babu goyon baya sai da ainihin bara'a me suke nufi ai la ya tawalla ahlul bait hatta ya tabarra min abi bakr wa wato mutum mutum ba zai jibinci ahlul bait ba sai yayi bara'a daga abubakar da umar sun ce ba sa haduwa la wala illa bi bara la wala li ahlul bait illa bil bara'a min abi bakr wa umar babu wani soyayya ga ahlul bait sai kai bara'a ga abubakar da umar shi yasa ko ka ce kana son ahlul bait in kana son sahabbai kai sunanka Nawasi, sunanka nasibi za su kai makiyin ahlul baiti ne inda kai masoyin ahlul baiti ne da kayi bara'a da wa da sahabbai inda kana son sahabbai to sunanka makiyin ahlul baiti wannan shine aqidar shi'a wa ahlus sunna yuwalunahum jami'a ahlus sunna suna goyen bayan su gaba ɗaya suna jibintar sahabbai suna kuma jibintar ahlul bait wa yanzilunahum manazilahum kuma suna saukar da suna saukar da wayun zilu na hun manazilahun suna saukar da ainihin sahabbai matsayin da Allah ya saukar da su matsayin da suka cancanta da adalci duk dai adalci labil hawa wa ta'assub ba wai da san rai da kuma ta'asubanci ba kowane sahabi suna tabbatar mai da matsayin shi bin Nasi. Mm. da nasi. ba wai da san rai da ta'asubanci ba ahlus suna ba sa ta'asubanci ga wani Wani gidu man gidu. sannan muna kyaman duk wani mai kyaman sahabi in ka ce ba ka son sahabi ba ma son ka ko kai waye Wa وبغير وبغير الخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم ويذكرهم بغير الخير muna kyaman duk mai kyaman su kuma duk mai ambatan sahabi ba da alkhairi ba hmm. in dai zaka ambaci sahabi da suka to gaskiya ba ma tare da kai so hmm. manzo Allah ya mana wasiya ya ce la tasubu ashabi hmm. fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahlihi wala nasifahu kar ku zaki sahabbai na na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da a ce ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari da ba zai kai mudin sahabi ba ko rabin ba ka ciyar da dutsen uhudu na zinari Allah kaɗai san yawan kudin ban san yadda za ka kiyasta dutsen uhudu na zinari nawa ne ba ƙila sai lissafi ba ya ƙare na kuɗi yanzu ba ana ta ƙirƙiro lissafai ba da da iya kace mu miliyan aka zo kudi ya kare yawa aka ce aka ce me billion kudi ya kare yawa aka ce trillion sannan aka ce akwai wani me quadrillion to daga quadrillion ma za a samu wani eh quadrillion mala abdullahi mala abdullahi da ka bincika kaga duk wa'annan na tabbatar muku wallahi dutsen uhudu zinari ne za sa shi a ma'auni a girga zai fi wannan quadrillion ne ina fata gane to da ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhudu na zinari wato annabi ya ce ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudun nabi mudun dagaran mudun nabin nan da sahabi zai bayar ba kai ba zai ma kai rabin shi ba ma rabin mudun nabin sahabi ba zai kai ba to shi wannan zai nuna ma sahabbai sun ma fintin kau baka kamo su ba kuma har abada ba za ka kamo su ba to ana fatan gane wannan ka zo ka ga mutum na zagin su kuma yana kiran kanshi wai dan gwagwarmaya Ba ka yarda da shi ba, ka yarda da shi ba manzo Allah ya riga nuna mana su kansu ba addini bane misali an gane wannan ko kuruhum illa bi khair eh a'a wa nubghidu man yubghiduhum wa yazkuruhum bi ghairi khair wala na nazkuruhum illa bi khair wato muna kyaman duk mai kyaman su wa yazkuruhum kuma yana ambatan su ba da alkhairi ba hmm. in zaka ambaci sahabi sai dai radiyallahu an hmm. amma kana so ka ambata kai suka to babu ruwan mu da kai muna kinka wala nazkuruhum illa bi khair ba ma ambatan sahabi sai da alkhairi mu ahlus sunna wa hubbuhum dinun wa imanun sahabbai addini ne kuma imani ne kuma kyautatawa ne wa bugdum kufurin wani nifaqun wato kin sahabbai kafirci ne munafinci ne kuma dagawa ne wuce gona da iri Na'am. Allah shi ce mu. ana ƙara tunatarwa maganar tafsir tun da aka ɗauki sunaye har yanzu shiru muke ji kaɗan ne suka ɗan fara wannan kuma ga shi lokaci na karatuwa bai wuce wata bakwai ba ko wata shida da mutum misali to da Allah ya kamata ku duk wanda suka rubuta suna a cika alƙawari a yi kokari a fara ragewa ko kuma a bada da misali cikin mutane biyar kurin suka bada cikin kusan mutane ɗari ko sun fara badawa mutane biyar kun ga lallai ya kamata a dage eh, nan wurin ya kamata a ce na asuba su kowa kokari to amma kuma Allah